Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 31 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu 'yan kasuwa a Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar ta sauƙaƙe hanyoyin yin kasuwanci da bada rance ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i. A jamhuriyar Nijar kuma, lauyar da ke kare 'yan ruwan da nan da gwamnatin kasar ta kora ta bayyana damuwarta na rashin mutunta alkawarin da Nijar ɗin ta yi kamar kowace ranar Juma'a, yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu kiri Yau Juma'a Faransa ta yi Allah wadai da roka da taurarin dan adam da ƙasar Iran ta kaddamar. abu mai matukar takaici yayin da tattaunawar nukuliya tsakanin manyan kasashe ke samun nasara lamarin da ke jaddada damuwa da amurka da jamus suka nuna iran ta faɗa a jiya alhamis cewa ta yi amfani da makamin harba taurarin dan adam wajen aika da na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya yayin da ake gudanar da tattaunawar da ba kai tsaye ba tsakanin amurka da iran a kasar austria domin kokarin ceto yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015 kaddamar da makamin harba taurarin dan adam ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya in ji ma'aikatar harkokin wajen faransa an kashe jumlar 'yan jarida 45 a fadin duniya a wannan shekarar 2021 in ji kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a yau juma'a adadi mafi karanci na mace-macen 'yan jarida da ake samu a kowace shekara wannan adadin ya biyo bayan kashe-kashe 'yan jarida 46 makonni biyu da suka gabata in ji wata kungiyar masu sa ido akan kafafen yada labarai ta reporters without borders rsf a takaice wadda kuma ta bayyana adadin a matsayin mafi karanci tun lokacin da ta fara aiki a shekarar 1995 yayin da ake marhabi da labarin raguwar amma kuma wannan karamin jin daɗi ne duba da yadda ake ƙara cin zarafin 'yan jarida in ji kungiyar ifj ta brussels a cikin wata sanarwa adadin waɗanda suka mutu ya hada da mutum tara a afghanistan mafi yawan adadi da wata ƙasa ɗaya ta samu a wani wuri kuma mutum takwas ne suka mutu a mexico hudu a india sa'annan uku a ƙasar pakistan gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otal a wajen denver a jihar colorado ta amurka yayin da gobarar ta ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya alhamis zuwa yau juma'a hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin superior mai yawan jama'a 13,000 garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita 32 a arewa maso yamma da denver babban dan sandan gundumar bulda joe pele ya bayar da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu da kuma wani da yake samun lafiya da ma wasu guda shida da suka jikata ya ce akwai yiwuwar samun karin mace-mace da waɗanda za su jikata saboda yadda wutar take ƙara ta'azzara kada iska mai zafin na iya kaɗawa zuwa kilomita 170 cikin sa'a guda pele ya ce gobarar ta farko ta tashi ne da misalin karfe goma da rabi na safe agogon kasar kuma an kai mata hari cikin sauri aka kwantar da ita kana ana sa ido a kai jim kaɗan bayan karfe goma sha ɗaya na safe sai aka ba da labarin gobara ta biyu da ta ta'azzara kana ta bazo cikin sauri in ji fele labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a kasar pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta hudu a wani batakashi da suka yi da wasu 'yan bandaga a kusa da iyakar afghanistan rikicin ya barke ne yayin da sojojin pakistan suka kai samame a mabuyan taliban a garin mir ali da ke kusa da iyakar gundumar waziristan ta arewa a pakistan ɗin a cewar wata sanarwar sojoji sanarwar ta ce jama'an tsaro sun kama wani dan ta'adda guda da makamai da kuma harsashai kano sun yi asarar jama'an su hudu a wani rikici mai tsanani da biyu bayan samamen sanarwar sojojin ta yau juma'a ba ta yi karin bayani ba akan mummunar aron gama wanda majiyoyi da dama suka ce ta faru ne wuni guda da ya wuce Ƙungiyar Taliban ta Pakistan da doka ta haramta ta da aka fi sani da Tariq Taliban Pakistan ta tabbatar a wata sanarwa a jiya Alhamis cewa jami'an tsaron sun kai mata samame a tungata da ke yankin Waziristan. Ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Pakistan da dama, amma kuma bata yi ƙarin bayani ba akan adadin mutanenta da suka mutu. a ƙarshe an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau juma'a jajibirin sabuwar shekara a sydney babban birnin kasar australia duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo a nan amurka ƙwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar omicron ke karuwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a dr jonathan rena malami a sashen karatun likita na jami'ar george washington ya faɗa wa cnn cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu shi ma babban likitan cututtuka masu yaɗo na amurka dr anthony fauci ya yi kira ga jama'a da suka wuce wa shiga cikin taruka a wannan sabuwar shekara kada ya ce a maimakon haka su shiga ɗan ƙaramin taro na 'yan uwa da abokan arziki da suka yi allurar rigakafi amurka ta samu sabbin kamuwa da covid-19 580 a jiya alhamis a cewar alkalumar da jaridar new york times ta tattara adadin da ya haura alkalumar shekaran jiya laraba 488 a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da ake ci gaba da neman bakin zare da rage matsalolin zaman kashe wando a Najeriya da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, 'yan kasuwa da wasu masu ruwa da tsaki sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta sauƙaƙe hanyoyin kasuwanci da ba da rance ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i daga Abuja. Wakilin Mahalima Abdul ta aiko mana da wannan rahoto. Batun samun sauki a bangaren yin kasuwanci a Najeriya abu ne da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tafka muhawara a kai don neman yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke cikin matsi da ma rage matsalolin kashe wando da ya yi wa ƙasar katutu musamman ga matasa. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin fitar da wasu 'yan Najeriya daga ƙangin talauci masu ruwa da tsaki na ganin cewa kamata ya yi a bada fifiko ga koyar da sana'a da fannin samun sauki ta fuskar rance daga bankuna inda shugaban hukumar bunƙasa ƙanana da matsakai matsakaitan sana'o'i wato smidan dr duk ya bayyana cewa abin da dama ita gwamnati ya kamata ta yi ta creating din enabling environment wanda zai sa mutane in kuɗi suke nema in suka je banki za su same su cikin sauki su gudanar da abin su in wani horo suke samu da sun je hukuma za su samu horon in wata namba suke bukata kamar wanda ke producing wasu abubuwa za su same su cikin sauki ba da wahala ba a to irin waɗannan abubuwan ne su ne za su kawo ci gaban tattalin arziki shi yasa sa shugaban kasa ya kawo kwamiti wanda ake ce presidential tax force on the enabling environment business so wanda yake sauƙaƙa yadda za a tafiyar da al'amura kan wannan tsarin ne yanzu ita smeda ko horarwar da muke yi kana iya shiga website kai training ɗinka a cikin shagon ka ko a cikin gidanka ba tare da ka zo smeda ba ka samu certificate ɗinka. fitacciyar 'yar kasuwa a fannin sarrafa kujeru da abinci laila al-osman ta buƙaci gwamnati ta duba yadda za ta sauƙaƙa wa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sauyi yanayin gudanar da a Gaskiya zan ce dai kawai muna maneji ne saboda komai ya yi wahala ga kayan abinci sun hau kamar ta fannin restaurant ga haraji ta ko ina kamar rasa waye zaka biya su kawai dai babu wanda zai ce miki a Najeriya yana business babba da karami wai yanayin shi cikin kwanciyar hankali babu wani wai ease of doing business da dadewa na yi maganan samun guri na registration kamar yadda a kasashen waje ake idan har zaka bude business komai da ya kamata ka biya zaka je ka biya shi a guri daya a baka license license in an baka license sannan duk wanda ya zo idan ka nuna mishi license bai expiring ba that means babu wani abin ka da ya canzo amma yanda suke mana yau a zo gobe sabon abu ba that's wannan wanda yake da kuɗi already wanda bai da shi kuma in akwai yanda za a sama musu saukin samun kuɗi a bankuna na Najeriya din yanzu gaskiya babu sauki mutum ya zo neman bashin miliyan biyar a ce ka kawo collateral na miliyan goma sha biyar tun kana da collateral na sha biyar me yasa dama za ka zo bankin ita ma yar kasuwa malama Aisha Muktar ta tofa albarkacin bakinta matsalar da muke da ita shine building businesses dinmu su ci gaba da tafiya matsayin su ya rika wuce inda suka fara most especially kamar a arewaci ba mu da masaniya sosai akan yadda za mu samu tallafi ma business dinmu ya zama daga banki ko ko daga private individuals wanda suke bayarwa ko daga gwamnati ba mu san hanyoyin sosai ba kamar sauran states din Najeriya akwai one time da na taba jin an ce Dangote Foundation ya haɗa kai da Bank of Industry za su ba da loan ma small businesses ya saka 5 billion ko da muka Jimmy finding out sai ya zama shi ya ce interest free amma kuma in da suka fara maki lissafi zaki ga akwai kusan 11% interest da zaki biya. So wannan yana koran small businesses. Sunana Ramat Suleiman to sauƙin yin sana'a ta shine ta yanar gizo. Da government za su tallafa mana da kuɗi da za a samu shigabawa sosai saboda yawancin ana son a tashi a nemi na kai amma kalubale da suke fuskanta ba su da kuɗin. A ma'aunin saukin yin kasuwanci na babban bankin duniya na shekara shekara. kirdikar shekarar 2019 ta yi nuni da cewa Najeriya na matsayi na 131 a cikin kasashe 190 a sauƙin gudanar da kasuwanci. Halima abdurra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima abdurra'uf Lauyar da ke kare 'yar wandan nan da gwamnatin Nijar ta kora daga kasar ta bayyana damuwa game da abin da ta kira rashin mutunta alkawarin da Nijar din ta dauka a yarjejeniyar da suka cimma da Majalisar Dinkin Duniya akan batun baiwa waɗannan mutane mafaka saboda haka ta aike wa hukumomi wasiƙa nan ganin sun janye wannan kuduri da ya saba wa doka yayin da ɗaya ɓangaren ta fara yunkurin garzayawa kotu wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana ƙarin bayani A taron manema labaran da ta kira a wannan Juma'a 31 ga watan Disamba, lauyar da ke kare 'yan ruwandar nan takwas da gwamnatin Nijar ta bukaci su fice daga kasar kafin ranar uku ga watan Janairun 2022 Metar ta Hamadu ta fara da tunatarwa a kan hanyoyin da aka bi wajen baiwa waɗannan mutane mafaka. Takardar da Nijar ya sa hannu gaba duk duniya da ya taru. Nijar ya ce mutanen nan bai su zuwa ruwan da bai ba ma wani gari kuma mutanen nan don dai a je a musu shari'a akan shari'ar da aka musu baya kuma da aka ba su takardar zama gari kuma niger ya ce musu takardar na da problem ne su kawo za a je a gyara sai aka rike takarda to yanzu an ce le 3 janvier sai su bar garin ina za su tafi takardar da niger ya sa hannu kai takardar ya ce ko da sun yi laihi wani laihi niger ne da niger ya ga kamar bai iya rike su cikin garinsu dole ne sai niger ya yi sezir mekanism da ke Eta zini da ya ba ma niger su mutanen ku ga abin da suka yi yanzu ku dauki mataci to niger bai yi wannan ba da niger ya ga yanzu bai iya rike su da ya rubuta ma nations union ya ce mutanen nan da kuka ba mu ba mu iya rike su yanzu mun ba ku lokaci kaza ku ga yaya za ku yi da su su bar muna garinmu ba a yi wannan ba sai ka je ka iske talakin nan da suke zamna wani wuri da ba su san me ke faruwa ba aka ja ka kai musu takarda an ce an ba su sati daya su wuce daga garin ga su wannan ya sa lauyan rubutawa firaminista uhumudu wasiƙa don an karar da shi irin illolin da ke tattare da matakin gwamnatin wanda tuni ta fara yunkurin kalubalantarsa a kotu mu da fargaban oni akan wannan mutane kan gwamnati ya mayar ma ruwan da su a je a yi su ko a je a yi musu abu da bai kamata ba akan maganan da ya mutu tun da magana ya mutu ai an wanke su kuma wa'ansu sun yi kaso sun hita kaso kenan magana ya mutu yanzu mun yi saisir conseil d'etat mu je refere pour que su yi suspendre decision kinna au moins pour que nations unies ya samu dama ya san shi yaya zai yi da wa'annan mutane tun da jiya da dare ma nations unis sun turo min takarda kamar an sake daukan wani juge kan wanga maganar da ke faruwa nyame don su da kansu nations unis ba su yarda ba niger ya ba ma wani gari ko rwanda wayannan mutane waɗannan 'yan ruwanda takwas da suka samu mafaka a nijar a karshen watan nuwamban da ya gabata na daga cikin waɗanda kotun hukunta masu hannu a kisan kiyashin 1994 ta gurfanar inda ta wanke wasu daga cikinsu waɗanda aka kama da laifi kuwa sun kammala zaman wakafan da aka yanke musu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta haramta wa kungiyar agaji ta medicine samples ya gudanar da ayyukanta a faɗin kasar ta kamaru sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu bularen fata da motarsu na medicine ya ɗin a bangaren yan awalar ƙasar jamhuriyar kamaru da suke tare kuma ga dukkan alamu suna ba su makamai ne don gudanar da ayyukansu a tsakar daji da ke can birnin yankin da masu ta da kayar baya da yan bindiga suke ta cin gashin su babu babbaka na tambayi alhaji alida na shi a matsayinsa na dan adawa a wannan bangaren na yan awala ga abin da ya ce To kaga a nan babu wani abu mai tabbatar da cewa eh, minista eh, tanganji wato ministan cikin gida ya haramta musu shigowa kamaru da yake a bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajin kuma sun ba da lambobinsu kuma sun faɗa duk wani abu da ya faru za a iya kiransu a wannan lamban kuma wato kenan suna nan ba hana su ba kun an hana su ma ba a kore su ba a ƙasan kamaru in da ko takarda ni kan ban wani takarda da tangaje ce ya haramta musu zama a wannan gwajin ba ban yi bincike a kai ba to amma da an hana su ai ba za su kasance ma a wannan gwajin ba kuma ba za su kasance ma da su da suka rarraba a kowane gwaje da cike ce yayin da abu ya faru a nemo su suna su suna daga cikin masu taimakawa masu rauni a kowane lokaci to kaga irin wani al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana caɓula al'amura mu yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne domin mu yan wane ne wane ne sai su fito da takarda daban wata wani shashi ta wani shashi kuma ba tare da sun mayar da takardar wato sun tabbatar da abin da suka rubuta cikin takardar ba ne to kaga kenan yanzu shaka ya duba cewa ka ga cewa to shi ministan cikin gida da abin da ya rubuta a takarda inda an tabbata cewa ya yi wannan takardar da abin da yake faruwa a wannan gwaje kaga bai daidai ba ya haramta musu a sha kore su a nuna ma ana kore su a kasan duk fita a'a wannan suna nan ne aka kira su ka gani ta nan ya ce ya fitar da takarda ta nan kuma suna nan a zaune a gwaje zaga abin da abin eh, bincike ne ni kan ba da ga cikin masu tuna cewa lalle ko irin waɗannan ƙungiyoyin ba a bita bayan su a ta mutane ko kuwa ta da zaune tsaye ko kuwa a ƙara eh, wuta ah, mai saboda a yi ta ci gaba da yaƙi domin su suna daga cikin masu taimakawa irin wani al'amari amma a kowane lokaci a kasance masu bincike kuma waɗannan mutane su zo su ɗauka mummuwa masu hankali wato na maganar gwamnatin kamaru su zo su ɗauka mummuwa masu hankali ne wannan al'amari dai da ya kici cinyewa wanda gwamnatin ƙasar kamaru ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo alhaji sabo shi ma a matsayinsa na jagoran 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru ya tufa albarkacin bakinsa kamar haka. Eh, mu a matsayin mu wajen movement de la renaissance cameroon wato mrc maganan medecin sans frontier za a iya samun siyasa kuma za a yi samun dan kashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abin da suke fada wato tsakanin gwamnati da medecines sans frontiere da akwai siyasa a ciki saboda me nake ce akwai siyasa domin ka duba medecins sans frontiere a kowane shekara za ka ji an ce kamaru an suna yawan aibata kamaru wani abin ma da ba a yi ba a matsayin mu na 'yan adawa ba don muna 'yan adawa ba ne za mu nuna cewa abin da ba a yi ba mu ce an yi a'a wani abin kam suna taimaka ma 'yan tawaye saboda me an kama su da takaddu wanda suka ɗauki 'yan tawaye za su fita da su ƙasan turai za a su kaga wannan ku ba ku sani ba ma da yawa ba su sani ba amma muna da labarin wannan to dole ne gwamnati kuma ta sa hannu sai kuma alhaji abubakar a sa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma ya ce ba a nan gida ke saka ba ga abin da ya ce dama shi wannan al'amarin da kuka yau allah zaka ce eh, kashi da tara ne ne na barawo kashi daya na mai abu yau allah ya ikonsa dama tuntun muna gaya muku muna muku bayani kuna daukan kamar cewa da yake mu 'yan jam'iyyar gwamnati ne ba ma so a taimaka wa eh, al'umma dama mu tuntun mun nura cewa duk wa'annan ƙungiyoyin da ake kiransu wai ƙungiyoyin fararen hula da ita wannan ƙungiyar likitan duniya ba taimaka wa al'umma suke yi ba wa 'yan arabu arabe suke yi mun gaya muku mun sake nanata muku da akwai irin abubuwa da yawa da yake wakana in ba nazari aka yi da kyau ba za ka fahimci abin da ake shiryawa ba shi wannan zancen northwest da southwest din kamarun nan abu ne wanda aka kitsa shi tun daga manyan kasashe na taɓa muku bayani na yi muka cewa su daga amerika ke zuwa daga eh, afirka sud daga canada da ingila da kuma nouvelle zealand duk wa'annan ƙasashe mun nazarin su mun ga cewa su ne a bayan abin da ike zancen duk na da kotun mai ban kamfanin fetur da take ƙasar amerika ita ce a bayan wannan to yau allah ya yi allah ya kama su yanzu abin da ya cancanta gwamnati ya yi a nuna su bainar jama'a a yi musu shari'a yadda ya cancanta a yi musu kowa shari'a mutane su san cewa kamaru kasa ne mai ikon kanta tana da kuma irin yadda gefe da abinta shi yasa ko ga a kulli yomin duk wa'annan kungiyoyin banda zargan gwamnatin kamaru ba abin da suke yi to yau gashi su ne a cikin jugu dama gwamnati na maganar cewa da akwai hannayensu to 'yan eh, siyasa suna ganin kamar gwamnati na nema bai su a taimakawa al'umma ne to yau allah ya kama su sun je sun ka dauko eh, wanda aka ji wa rauni za su je su yi masa magunguna za su warkar da shi ya koma ko yana kashe al'umma to wannan shine kake ji ake ce eh, allah ya kama su shi kuma su san wani bayani za su yi wa gwamnatin kamaru da motan su ne da dan aikin su da wanda kuma suke dauka haya a nan kasan kamaru to ina jin abin da nake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin medecines sans frontier ba su kadai bane kungiyoyi na nan da yawa abin sani dai a nan yau shekaru biyar kenan da ake ta gursa fada tsakanin masu ɗauke da bindiga a bangaren masu amfani da harshen ingilishin da ingila waɗanda suke neman ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar kamaru amma abin har yanzu ba a ce ma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman mata bangaren gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne na irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa kasar mahama garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida awal garba kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan waka. kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. yau ya rage kwanaki goma kenan a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka kasar jamhuriyar kamaru wadda ita ce ta ɗauki nauyin karbar gasar na anda za a gudanar da wasan ranar tara ga watan janairu shekarar 2022 ta baɗi farko kenan dai da kasashe guda 24 za su fafata a wannan gasar ƙasar kamaru sama da shekaru hamsin kenan bata hada wani gasan cin kofin kwallon kafa ba na nahiyar afirka a kasar sai wannan lokaci sai masu sha'awan kwallon kafa a ta jamhuriyar kamaru sun tofa albarkacin bakin su kan wannan gagarumin gasar da za a gudanar a shekarar ta 2022 din ga abin da suke faɗi. Muna matukan farin ciki da taron bakin da suke kan zuwa a wannan ƙasa tamu ƙasa mai albarka kamaru. Eh insha Allah wannan ƙwallon kafa kasan dai rabonmu da ƙwallon kafa yanzu zai shekaru hamsin. To yanzu muna gani cewa ƙwallon ƙafan da za a yi wannan shekara to zai fi duk sauran wasanni da aka yi a nan afirka domin kaga shugaban ƙasanmu dottijo ne tsoho ne kuma duk shugabannin ƙasa ba tsoho kamar shi to amma ranar nan da ikon allah zai zo filin ƙwallon ƙafa kuma shi ne zai busan farko to kaga wani abin al'ajabi ne to akan wannan wasan da na kofin afirka da za a fara a nan kamaru na tara daga watan janvier muna fata dai kamaru ta ita ita ne a gaba kamar da wasa ake fada wasa farko ne da za ta kawo kasashe 24 kasan kamaru to muna roƙo wannan mu 'yan zama 'yan kasan kamaru muna dafa ma kamaru baya muna goyonta za mu je stadion in mu duka mu haru muna ta ba su goyon baya dai ah, ya kashe ganin an shirya domin karfan wannan ah, al'umma da shi wata kamaru? eh wannan kam an shirya dai don 'yan wasan da suka zo kam da muna ganin 'yan wasan ƙwararru ne don a can kasan eh, turai da suke wasan in ma ƙwararrun in ne aka kira su kuma su duka sun fara suka ce wasan nan sun zo don tun ainihi ma kasan kamaru kan wasan kullun kafa an santa duka duniya Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban a takaice yau juma'a faransa ta yi allah wadai da roka da taurarin dan adam da kasar iran ta kaddamar abu mai matukar takaici yayin da tattaunawar nukuliya tsakanin manyan kasashe ke samun nasara lamarin da ke jaddada damuwa da amurka da jamus suka nuna Iran ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta yi amfani da makamin harba tauraron ɗan Adam wajen aika da na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya yayin da ake gudanar da tattaunawar da ba kai tsaye ba tsakanin Amurka da Iran a ƙasar Austria domin kokarin ceto yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. An kashe jumlar 'yan jarida 45 a fadin duniya a wannan shekarar 2021, in ji kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da kasa a yau Juma'a. adadi mafi karanci na mace-macen 'yan jarida da ake samu a kowace shekara wannan adadin ya biyo bayan kashe-kashe 'yan jarida 46 makonni biyu da suka gabata in ji wata kungiyar masu sa ido akan kafafen yada labarai ta reporters without borders rsf a takaice wadda kuma ta bayyana adadin a matsayin mafi karanci tun lokacin da ta fara aiki a shekarar 1995 a ƙarshe gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otal a wajen denver a jihar colorado ta amurka yayin da gobarar ta ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya alhamis zuwa yau juma'a hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin superior mai yawan jama'a 13,000 to masu sauraro baki dai abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin baba yakub makeri da ya na gabatar da shirin da daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc